studio Haka take ta haya yanayin Niger studio Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanin nasu. Sata da makami a cikin daren sha uku zuwa sha hudu ga watan Mayu a ma'aikatar kiwo ta Bermo yankin Maradi barayin sun yi awon gaba da sefa miliyan 20 sun zo kan babur da bindiga. Bisa matakin killacewa ɗaya daga cikin mutanen da aka tabbatar suna da COVID-19 ya tsere a gada hukumomi na wurin na kira ga al'umma domin a dawo da shi. kusan sefa miliyar biyu ne aka samu ta hanyar gidauniyar yaƙi da cutar covid-19 a nijar ya ake tafiyar da hidimar kashe waɗannan kuɗaɗe shine mu na musamman. To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya a cikin daren ranar sha uku zuwa sha hudu ga watan Mayu, ma'aikatar kyau ta jihar Barmu yankin maraɗi ta ce karo da wata sata da makami a cewar Prefem Barmu barayin sun zo ne bisa babur ta da bindiga sun yi awon gaba da sifa miliyan 26 kuɗi ne da na cinikin abincin bisashe da aka aje Haruna Yusufu Shebu Prefem Barmu ta wayar tarho a cikin rahoton Adamu Umaru. shi ne gidan ya ce yana waje na cikin rumfa na kwana. To sai ya ji motsi a ɗakin shi. ashe bandi biyu ne suka shiga ɗakin shi to da ya ji motsin nan ya buɗe ɗaki sai da ya wanda ya ɗauki kuɗin ya fita shi ma wancan na biyan, ya fita mai bindigan to sai ya nemi da FDS ya gaya wa dan su bi su shi da kanshi ma ya ce ya shiga mota ya bi su bai same su ba kuma akan ya dawo masu game da FDS kin miliyan ashirin da biyar da ɗari bakwai da hamsin da biyu shi ne suka ɗauka mun ɗauki matakai kwa mun na wa FDS sun zo su yi anket kuma mun ba da umarni ga baturi suna ta aiki da su ma. da mu da muka shiga addu'a Allah taimake mu wannan mutane Allah tona musu. A Cesa wani ƙauyen gundumar gaya yankin Doso wasu dakalin da aka gina domin kariya kan wuraren noman shinkafa daga bacar kogin isa an maida su hanyoyin wucewar ababen hawa. La'akarin magajin garin gundumar da ke fargabar ambaliyar ruwa a damina idan har wannan kariya ta ƙara lalacewa. Hamidu Amadu a cikin rahoton Fadel Alu. dig din da proje sun kai muna na kare gonakin shinkafa wajen casa mun gane cewa yanzu masu motoci da masu honduna duk sun koma biskan dig in nan sun bar wanga hanya da mun sani na proje daga kai daga aka bi zuwa hakan ba to atunga an bar shi yanzu kowa ya koma biskan dig to dig in nan gashi kuma ayyukan ba su ma kare ba to wannan kuma masala ba mu so mu fuskanta wannan masala shi yasa muke kira ga masu motoci da masu hunduna daga bin hanyar nan su kiyaye don za mu sa yan tsaro za su huce wurin nan duk wanda an ka kama kuma gaskiya na mai hukunci a aka yi ma hukunci gwamnati ka kona ma biskan hanyar so hanyar ka ya hima unge unga kame kame ya zo ya ja maji dali shi na muka so da Allah masu motuna masu motuna duk su kiyaye hawan digin nan daga wanga bayan da ke gayyo ba mu so mu ji an ga mutum bisan shi kuma don ana kama su A Nijar sabon masu cutar COVID-19 shida ne aka samu a ranar jiya ɗaya a Yamai biyar a Zandar in ce wata sanarwar ma'aikatar kiwon lafiya a cewar hukumomin kiwon lafiya zuwa ranar sha uku ga watan Mayun shekara ta 2020 mutane 860 ne gwajin su ya tabbatar da cewar suna ɗauke da COVID-19 daga cikinsu 49 sun mutu 153 suna samun jinya kana 658 sun samu warkewa. ba kimanin fiye da misalin mara lafiya uku bisa hudu ne a cewar hukumar kidiga bisa dogaro da alkalumman ma'aikatar kiwon lafiya. Ɗaya daga cikin mutane uku da aka tabbatar da cutar COVID-19 da aka killace ya tsere. yana daga cikin rukunin mutane 25 da aka kama sabbin masu cutar covid-19 cikin mutane 60 da aka sani zuwa ranar yau a agadas hukumomin kyau lafiya na yanke na neman haɗin kan al'umma domin sa hannu kan wannan mara lafiya ƙarin hasken hawa sani mai watsa labaru ta kwamitin yaƙi da annobar a agadas a cikin rahoton anise karim A wannan ranar jihar ta yi gwajin mutane 60 wanda a cikinsu 25 suna ɗauke da cutar inda aka kai 22 garin Arlit da kuma uku a Gades wa'anda a cikinsu uku mata ne ɗaya ma'aikaciyar kiwon lafiya ce. Akwai kuma ɗaya da ya tsere samari ne mai kimanin shekaru 23 da ya fito daga garin Tesawa da ke zamne nan garin Agades da ke kasuwancin shi. Muna kan neman shi muna fatan taimakon al'ummar garin cikin neman wannan mutumin ya kamata a samu shi domin kula da shi yadda ya kamata da kuma kare yaduwar cutar ga al'umma. Fassara Rakiya Arimi, kwamitin yaƙi na cutar COVID-19 na maraɗi ya yi taro a ranar Talata domin nazarin halin da ake ciki kan wannan cuta. Zuwa ranar 12 ga watan Mayu mutane uku aka gano an kai musu gwajin cutar tare da mutuwar mutum biyu a cewar gwamnan maradi dole ne a kara karfafa sa ido kan iyaka domin dukkan mutanen da aka tabbatar suna da cutar ta covid sun zo ne daga yankunan da ke iyaka da najeriya zakari umaru a cikin rahoton muhammad mamman a jihar maradi mun sake samun kamar mutum uku wanda suka kamu da wannan rashin lahiya amma sai muka gano cewa mutanen nan uku da suka kamu da wannan cutar duka sun samu alaƙa da iyaka na harko lili cikin garin maraɗi yake amma bincike ya nuna kamin ya kwanta da wannan rashin layar ya je ƙetare eh, na biyu wanda ya kamu kuma har allah ya mishi rasuwa kamar na wannan na harko da na hudi shi kuma daga ɗan isa aka kawo shi babban asibitin maraɗi kenan daga bakin iyaka wannan na ƙarshe wata ma'aikaciya ce ta wata ƙungiya mai zaman kanta da take aiki a rumfa. na farko wanda zan yi shine kira ga jama'a wanda suke kan iyaka da wanda suke cikin birane suke hulɗa da ƙetare to su kiyaye To bari kuma yankin zandar inda yankin zandar yake jan hankali ta fuskar yaduwar cutar COVID-19 a Nijar zuwa ranar 12 ga watan Mayu mutane 74 ne gwajin su ya tabbatar da cutar daga cikin su 28 sun warke kuma 8 sun mutu wannan ya razana al'ummar yankin da ke ɗari-ɗarin aiwatar da matakan kan da garki. Musararar ayon wasu daga cikin nasu cikin rahoton Mustapha Mamman Sani. na yarda cuta ce kuma alloba ce a dukkan faɗin duniya akwai ta tana kashe mutane kamar yadda sauran cutoci sauran alloba ake yin sa a dukkan faɗin duniya ni lalle ina gani kuma ina ji amma bata kai ba inda ta tada min hankali hankali na ya tashi a garan dan kalan in kamu kal iyali na su kamu kal wani nawa ya kamu a gaskiya yanayin da zan ce ina ciki babu daɗi dai a ce daga nyame zandar ne na biyu wanda cutar take nan ga yaduwa haka kenan ni abin da nake ji in hita tsoro dai ne yanzu an ce mutane su dinga sa ba su sawa musamman ma wurin wanke hannu ga kayana an kai an ce mutane su wanke hannu amma ba su wanke kwanakin baya da aka ce ma an samu premier ka a nan da magaran wallahi ina ɗaukan matakan nan fiye da inda ake tsammani ban na rabuwa da babet kuma duk inda na tsaya ina wanke hannuna Bayan wani taro a ranar takwas ga watan Mayu a Tera yankin Tillaberi, kwamitin ONURF na yaƙi da annobar coronavirus wasu daga cikin batutuwa da aka mai da hankali kan su ne matsalar cutar da kuma girma matakan hana yaduwar cutar. Isa Umaru, sakatare janar na kwamitin kuma shugaban likitar Tera ya amsa tambayoyin Bukari Kanda. Ba mu samu kamuwar ko mutum ɗaya ba, saboda mun yi biyayya ga dukkan matakai da aka ɗauka na kariya. Mun yi wayar da kawuna musamman ma ta hanyar radiyoyi da muke da su a nan tera. Akwai tsari na wanke hannaye ga duka wanda zai shiga asibitin. Abu na biyu mun samu dafawar ƙungiyar Croix Na uku a nan asibitin da zarar akwai cunkoson jama'a, jami'an kiwon lafiya suna faɗakarwa. Muna da sansanin da muke ɗaukar marasa lafiya. Abin da bamu da shine mai sansanin killacewa idan aka samu mutum ɗaya da yake ɗauke da cutar mun san yadda za mu ɗauki yasa balle da yake gwamnati ta horar da jami'an kiwon lafiyar mu na tera da yau suna iya ɗaukar gwajin su tura ya mai a kawo tabbacin sakamako To da Muntari Muhammadu cikin wannan fassara, shugaban rikon kwarya na ƙungiyar addinin musulunci ta ƙasa ya bayyana a ranar jiya cewa dukkan matakai an ɗauke su domin girma matakan rigakafin yaƙi da cutar COVID-19 ya faɗi hakan ne albarkacin ƙaddamar da aikin fesa magani a wuraren ibada na Yamai da hukumomin birnin Yamai suka ɗauki nauyi. Bayan matakin da gwamnati ta ɗauka na ɗage dokar ta ɓace da kuma buɗe wuraren ibada, jibilin karanta na kungiyar addinin musulunci a cikin rahoton Musa Hassan. Duka mutumin da ya zo masallaci kafin ya shiga ya kamata ya wanke hannayensa ta kwana a bakin kofar masallaci. Akwai wanda yake tsaye a wajen domin duba idan mutum bai wanke hannayensa ba ya maida shi. Kuma kowa ya zo da takunkuminsa da darduma ta sallah. Saboda cutar idan kana dauke da ita a hannaye ne take. Idan ka taba gurin to yana iya yada cutar. Kuma darduma da kai sallah da ita ka shanya ta da rana idan ka koma gida. A cikin masallatai a rinka saka tazarar mita ɗaya. Idan aka ƙara sallah dama gaisuwar musulmai ita ce assalamu alaikum wa alaikum salam. Idan aka shiga masallaci a buɗe ko ina iska ya shiga. Kuma idan an ƙara sallar a rufe masallatai don kada wani mai cutar ya zo ya yi sallah daga baya. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A ah, gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin ka sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. Kada ka fita daga gidanka, kada ka ba wasu dama su zo gidanka. Ka kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka. Dan uwana, kada ka yi sakaci, ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallahi yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. Zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani, kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Tun zo sai mu zo ga rahotonmu na musamman zuwa ranar yau ana da fiye da mutane ɗari takwas da da suka harbu da cutar COVID-19 a Nijar. Gwamnati na ƙoƙarin hana yaɗuwar Corona coronavirus ta hanyar wayar da kan al'umma da kuma girin matakan kan da garki domin taimakawa gwamnati wajen ɗaukar nauyin matsalolin annobar cutar coronavirus. An kafa wata gidauniya domin yaƙi da cutar cutar covid-19 a ranar 3 ga watan afrilun shekara ta 2020 zuwa ranar 30 ga watan afrilun kimanin sefa miliyar guda da miliyan 76 aka samu nuhu shi shugaban sashen da ke kula da harkokin kuɗi na gidauniyar covid-19 ya bada bayani kan yadda ake kashe kuɗaɗen a cikin rahoton maryama jallo L'article premier de ce décret. Ayar doka mai lamba ɗaya na wannan ƙudirin ya bayyana cewar an girka wata gidauniyar asusu domin kokowa da cutar corona virus. Ayar doka ta biyu ta ce kudaden da za a tattarawa a cikin asusun za su fito ne daga tallafin bidjet na ƙasa da sauran sassansa, tallafin abokan hulɗa masu hannu da shuni, tallafin wasu mutane da na ƙungiyoyi da za su iya jibinci kuɗi ko wasu kaya. Gidauniyar zumunci na tsakanin ci da za ta ɗauki yaunin wasu kashe-kashen kuɗaɗe da suka dagantu da wannan yanayi na cutar coronavirus. Mun samu labarin cewa wani bi al'umma na korafi na cewa ana tambayar su da su kawo nasu cikaro. Shin yana da alaƙa da wa'annan kuɗaɗen? Hakika yana da alaƙa. Mutane daban-daban na cikin layin wanda ake buƙatar su ba da tallafinsu. Kenan a wannan fanni ne muke sa kira ga mutane don su ba da tallafinsu kansu cikin raɗin kansu ba tilas ba ne ko kaka tallafin yake ya zanto na kuɗi ne ko na kaya. Suwa za a baiwa wa'annan kuɗaɗen. Eh, Ga abin da ayar doka mai lamba uku ta zayyana a kai na farko shine ɗaukar ɗawainiyar kashe-kashen kuɗi na shimfiɗar da daidaiton matakan kiwon lafiya taimakawa yallai taimakawa tattalin arziki tafiyar da aikin da ya shafi kwamitin da zai kula da matsalar da ta dangantu da coronavirus coronavirus a ƙarshe kuma duk wani aikin da za a yi na wannan lamari kamar masanyan zuba kuɗi daga bijet na ƙasa da ya danganta da tsarin kai ɗauki ga cutar ta coronavirus taimakon da ake ba wa gidaje shin rabon abinci ne ko menene asusun an girka shi ne ba da shimawa ba muna karɓar kuɗi kuma zuwa ranar yau lalle ba mu soma zuwa wajen iyalai ba amma zan iya kama bakina da faɗar ko kaka irin wannan fuskar za ta ɗauka don ko sashe ne na masu jagoranci tunda a yanzu ma muna kan shafin karɓar kuɗi ne ba mu tsunduma ba gadan-gadan wajen ɗawainiyar ɗaukar yau a duk abin da kuka faɗi shin akwai inda za a iya samun taimako na musamman musamman ga mata masu rauni? Idan aka yi batun iyali yana iya kasancewa mutum ɗaya ne, mutum biyu ko mutum goma. Yana iya kasancewa kuma mata ne ko maza ko kuma jinsin biyu. Ƙarshen labarin namu kenan a huta lafiya.